Masu mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shirye na amsoshin tambayoyinku. A ci gaba da bitar wasu daga cikin ansoshin tambayoyin masu sauraro da muka gabatar a wannan shekara mai shuɗewa. Yau za mu waiwayi batun rikicin Sudan da kuma dalilan ƙarancin ruwa ko fari a wasu sassan duniya kamar haka. Ko me ya kawo rikicin ƙasar Sudan? Shin ta yaya za a magance yawan rikici-rikici a ƙasar? Mai tambaya mai nasara nasara kuntuwa. Assalamu alaikum BOA Hausa, don Allah ku tambaya mana masana muhalli, dalilan fari a wasu ƙasashe da ke ƙuryar Afirka da ma wasu yankuna na ƙasar China da ke nahiyar Asiya. a lokacin da wasu ƙasashen duniya kuma ke fama da ambaliyar ruwa. Mai tambaya Malam Aminu Adamu Malam Madori jihar Jigawa, Najeriya. To bari mu fara da ansar tambaya kan musabbabin rikicin Sudan da kuma mafita. Idan mai tambayar Malam mai nasara nasara wafintuwa da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu ga ansar da wakilinmu a shiyar Adamawa Muhammad Salisu Lado ya samo daga wurin Dr. Mahadi Abba na Jami'ar Modubba Adama da ke Yola, Adamawa, Najeriya, wanda ya ce. lallai rikicin sudan na baya-baya na wato wanda ake ciki yanzu ta samu asali ne tsakanin manya-manya mutane guda biyu wato sojojin ƙasar ne wayannan mutane guda biyu wanda yake cikin sojojin sudan babban su wanda ake kira general abdul fatah burhan da kuma wanda yake jagorantar sojoji na musamman wanda shi umar albashar lokacin da yake mulki ya assasa sojoji na musamman nan general nasu shine general muhammad hamdan dagolo to wayannan mutane mutane guda biyu su ne suka kawo rikicin da muke ciki yanzu suna faɗa tsakanin su ne guda biyu dinnan suna faɗan waye zai ɗauko mulki ana shirin za a mai da ƙasan turbar dimokuraɗiyya a cikin wannan shekarar na 2023 to rigiman da ake ciki waye daga cikin su zai jagoranci sojojin ƙasan in an mai da ƙasar a ƙarƙashin dimokuraɗiyya domin yanzu shi general abdul fatah burhan shi ne yake jagorantar sojojin ƙasar Sudan, wato Sudan Army Forces. Shi General Muhammad Hamdan Guma yana jagorantar sojoji ne na musamman ba sa ƙarƙashin sojojin Sudan, wanda shi na gaya muku daga farko shi Umar Albashir ya assasa lokacin da yake kan mulki. To, in Sudan yanzu za ta koma turbar dimokuraɗiyya, waye daga cikinsu zai jagoranci sojojin Sudan? Wannan rigimar ne ya faɗo tsakanin mutanen nan guda guda biyu kowa yana so ya yi ya jagoranci sojojin nan asali ma ba sa son barin mulkin ma gaba daya shi yasa suna faɗa tsakanin su wannan faɗan tsakanin mutane guda biyu shi ya kawo rigiman da ake ciki a cikin Sudan yanzu amma wannan rigimar ina ta samo asali ta samo asali ne tun zamani shi Umar Albashar lokacin da yake mulki kaga shi ya yi mulkin Sudan shekaru talatin da wani abu a wannan shekarun sana talatin in kun tuna akwai lokacin da aka yi rigima a Southern Sudan akwai sojoji na musamman musamman wanda shi bashar ɗin ya assasa wato janjawid suka taya shi fada a wannan lokacin da aka gama fada da wayannan mutanen 2003 fa kenan muke magana nan shekaru da dama da suka wuce shekaru 20 kenan sai ya ɗauko su ya zo ya hada da su a 2013 ya ɗauke su ya sa ya kira su special forces ya bar sojojin kasan a gefe yana amfani da su su suke taya shi mulki su suke protecting nashi lokacin da yake kan mulki to amma kasan dan adam ko yaushe in ka ɗauko shi ka kawo shi kusa da kai dan adam Allah ya shi mai son mulki ne ko ya yake da suka zo kusa da shi albashar a 2013 suka zana da shi har zuwa 2019 sai shi wannan general muhammad hamdan din ya haɗa hannu da kuma ƙarfi da yaji da wannan hafsan sojojin sudan wato general abdul fatah burhan suka haɗa hannu kuma suka shirya wa shi albashar maƙarƙashiya suka kore shi shine aka yi ku na 2019 inda aka sallami shi aka kama shi umar albashar aka je aka kulle shi sa'annan 'yan siyasa suka tashi wu kamar za su yi wani rigima na ɗan lokaci kaɗan sai wayannan sojojin guda biyu suka ce musu to ku zo mu haɗa mana mu yi civilian military government wato gwamnatin tsaka da sojoji da kuma 'yan siyasa a ciki wato gwamnatin haɗaka sai aka kira su aka zo aka haɗa to wayannan sojojin guda biyu suna cikin gwamnati su ne masu dola da kuma babban ɗan siyasa da yake ciki wanda yake cikin wannan haɗakan shine Abdallah Hamdok suka zanna 2019 zuwa 2021 wato shekara biyu ko kuma za Muche by 2021 sai wannan sojojin guda biyu har yanzu sai suka yi juyin mulki suka sallami wannan dan siyasan aka cire shi a layin mulkin kasar hasali ma tun lokacin da suka sa shi su wayannan sojojin guda biyu sun ɗauki madafan iko da yake da duk abin da yake da muhimmanci a cikin sudan suka ɗauke shi suka sa ma kansu suka bar wa dan siyasan nan ba abin da suka samu daga ƙarshe suka zo suka kore shi a 2021 wato last 2021 eh, sai su guda biyu din suka ɗauki mulkin sudan gaba gaba suka ma suka sa ma kansu su ne sojoji su ne gwamnati su ne waye duk abinda ka sani a Sudan su wannan mutanen guda biyu to amma har yanzu abin da na gaya muku a farkon nan ɗan adam ko yaushe mulki yake bukata ko ya yake to yanzu wa'annan mutanen guda biyu da suka haɗa kai suka kori albashar Umar albashar suka haɗa kai kuma suka kori shi Abdallah Hamdok wato dan siyasan da suka yi jagoranci lokacin da aka kori shi Umar albashar to yanzu faɗa ne ya ɓarke tsakaninsu wani abin da ake cewa personality clash conflict between two personalities wa'annan mutane guda biyu din nan kowa yana son mulkin kasan irin abin da ya faru a Najeriya ne civil war da muka yi Najeriya shekaru da dama da suka wuce wato conflict ne tsakanin shi general Gawan da kuma general Ojuku a Najeriya an yi irin wannan rigimar aka gagara samun mafita shekaru uku aka yi ta fada a Najeriya daga ƙarshe dai aka samu mafita lokacin da ita gwamnatin Najeriya ta fi ƙarfin Ojuku to wannan rikici da ake da shi yanzu a Sudan din nan irin rikici ne wato shi General Muhammad Hamdan yana jagorantar sojoji da ake kiran su RSF wato Rapid Support Forces wanda na gaya muku shi General Bashar ya assasa lokacin da yake kan mulki shi wannan babban hafsan sojojin Sudan kuma ana kiransa Abdul Fattah din nan dukkan su biyu suna bukatan su zama shugaban kasa a ƙarƙashin sojan na ƙasar Sudan to wannan faɗa ne tsakanin mutane guda biyu to a amma akwai mutane daga baya wanda suke supporting nasu cikin su shi wannan Hamdan din nan Russia tana supporting nashi tana goyon bayansa suna bukata su yi aiki da shi shi kuma wancan Abdul Fattah yana samun support na irin su America da Saudi Arabia wanda ba sa bukatan shi Hamdan ya samu mulkin kasan to kaga irin waɗannan in ana samun forces daga waje suna shiga cikin ƙasa suna taya mutane guda biyu faɗa to kamin a samu mafita yana da wahala yanzu irin rikicin da Sudan ta shiga dinnan sai dai addu'a Allah ya kawo ta domin alama ya nuna dukkan su biyu ba wanda yake eh, yake tunani zai sassauta wa ɗaya don a samu mafita a cikin wannan rigima shine muna addu'a Allah ya kawo ƙarshen wannan fitinan a mutane su taya su da addu'a kuma ka san ita Sudan dama tana da tarihi na rigingimu da dama na cikin gida wa'annan tarihi na rigingimun duk zai iya tasowa yanzu cikin wannan tafiyar da suke ciki kuma za ku duba kasashen da suka zagaya ita sudan kasashe ne wanda su ma suna da tarihi na rigingimu wato irin su libya ok libya chadi ethiopia da egypt da sauran waɗannan kasashen da kuka sani duk suna daga cikin kasashen da suke kara kawo wa sudan rikici na cikin gida domin duk inda ake gani ake rikici za su zo su shiga ko za su samu wani abu kasan ita sudan allah ya mata karfin arziki na ƙasa to kasashen duniya suna ganin duk wanda yake control yake samun control na leadership na sudan za su iya samu wani abu to sai dai daga ƙarshe muna addu'a allah ya sa wayannan mutane guda biyu su samu mafita don a kawo mutanen sudan mafita sai kuma maimaicin ansar tambaya kan dalilan fari a wasu sassan afirka da asiya Idan mai tambayar Malam Aminu Adamu da ma duk wani mai sha'awar ji na tare da mu ga ansar da wakilin a shiyar Agadas, jamhuriyar Nijar, Hamid Mahmud ya samo daga masanin harkar yanayi da ke birnin Agadas, Malam Abubakar Nafi'u wanda ya ce. babban dalili wanda yake kawo fari bisa yankin kafan afirka abin da shafi yankin su somaliya su ethiopia su eritrea su kenya babban abin da ke kawo musu fari ya danganta da rashin samun ruwan sama sun samu shekara ɗaya biyu zuwa biyar ba su samu ruwan sama ba in ka ɗoka musamman munan bisa yankin mu afirka ta yamma mu musamman ma munan nijar ba ko muke kawo mana fari ba muna illa karamcin ruwan sama ba su isan mu bisa kan yadda muke so mu shefko shefkin mu mu noma noma mu amma tashi hankali ya mamaye su in ka ɗauka yanzu kamar yankin somaliya da ethiopia su duka kago wannan fa kasashen biyu su duka da suna fama da tashin hankula shi ya manotocin su sun karkata da bisa harkar tsaro da sayan makamai to abin da kamata su yi su ba noma fifiko su ba noma muhimmanci su tallafa su samu su hannun su bisa harkar noma haka ma da suka yi zai iya ƙara jefa su fa cikin fari na yunwa da rashin abinci to yanzu misali zaka ga kamar yayin da wasu ƙasashe ke fuskantar fari wasu kuma kasashen duniya na fuskantar ambaliyar ruwa a matsayin ku na masana me kuke gani ya kawo kawo haka mu a bana ruwan da muka gani muka samu an jima rabon mu da an ga ruwa shekarar shekaru da mu da an ga ruwa kuma banda haka nan babban matsalar mu ne Niger muna fama da rashin hanyoyin ruwa hadda sayan filaye mutane da suke bisa hanyar ruwa duka an zo an yi an yi gine-gine bisa hanyar ruwa shi ma wannan ka gani yana iya ƙara ambaliya me yasa inda ruwa suke bi da inda kasa hanyar sai ne yanzu an zo an sai da an yi gidaje shi ke ka haka nan. To me yasa ake fuskantar fari a wasu yankuna na nahiyar Asiya har da kasar China? Abin da yasa China take fuskanta harka fari in ka lura kasar China abin ai tana da yawa in ka ɗauki murabba'in kasar China a duniya ta zo biyu ko ta uku su ma a can akwai yankunan da a yankunan su masu fama da rashin samun ruwan sama banda wannan kuma mayan kamfaninnika gare su da kasar masu fitar da hayaki na gurɓata muhalli shi ma wannan ya taimaka ma fuskantar har ka fari kamar ta yaya ne kake ganin waɗannan kasashen na kahon afirka za su tunkara waɗannan matsalolin abu guda ne wanda za su tashi su magance wannan matsala ta fari abin da ya dame su dole sai an dafa sai gwamnatocin su sun yi tsaye haikan bisa abin da shafi harkar noma in ba haka nan ba har yau dai ana nan gidan jiya To sai a kasance da mu makon gobe don jin ƙarshen bitar wasu daga cikin ansoshin tambayoyin da muka gabatar ma masu sauraro a wannan shekara mai shuɗewa. Yanzu a madadin ƙwararrun da suka ansa mana tambayoyin da wakilanmu na ƙasashe ko wurare daban-daban da kuma furdusoshinmu da injiniyoyinmu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Wassalam.